Sanata Ibrahim Shekaru wanda ke magana da manema labarai a ƙarshen mako a Kano ya ce matsalolin Arewa na buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu ruwa da tsaki kafin a kai ga magance su. Muna zancen Arewa. Duk wanda ya zancen Arewa sai ka maka zancen su Sardauna. Alhamdulillah su Sardauna sun yi abin da su. Wani abu wanda yake yana da tasiri. Sardauna was the governor of the north. yau muna da na sha tara zai aiki a binda zai aiki a adamawa zai aiki a ilorin zai aiki a kano zai aiki a sokoto zai aiki a taraba yau gwamnatin kano ba ta san me ake a jigawa ba jigawa ba ta san me ake a kano ba kano ba ta san me ake a sokoto ba sokoto ba ruwanta da zamfara mu sha tara nan kowa karansa yake ci shi kadai can ne yadda za a zance ma wani haɗaɗɗiyar arewa yanzu in ka ɗauki ɗan masanin kano ɗan dame na arewa ko na najeriya amma da aka yi jihohi in yi kwana yana ƙololo mutumin bauchi zai ba ruwansa da shi domin an ce daga kano yake amma sanda ya minista ministan arewa ne sai dai Dr. Dalatu Saniola na kungiyar farfado da martabar Arewa ta Northern Reform Organization wato NRO a takaice na cewa ko da yake akwai kungiyoyin gwamnonin arewa da sauran kungiyoyi da gwamnonin ke tattaunawa a tsakanin su amma akwai bukatar mutanen arewan su farka ta hanyar tofa albarkacin bakin su kan matsalolin da suka dabaibaye rayuwarsu ta yau da kullum. In ka duba da kungiyoyi na gwamnonin arewa har nawa ne? suna da su da yawa yanzu banda ma gwamnonin yan arewa kungiyar gwamnonin arewa akwai kungiyar gwamnoni ta Najeriya akwai kungiyar gwamnoni ta APC akwai na PDP saboda haka wato ni abin da na ga kawai babu shine mutane da ba sa magana kawai sun saka musu ragamar kuma al'amuran al'umma ba wai na masu mulki bane kawai hatta mu din da ake mulka mu ma al'amarin ya shafe mu a al'ada bamu cika magana ba shi yasa za ga 'yan kudu suka yi fintinkau su ko menene mutum ɗaya eh, in ya mutu sai ka ji shugaban kasa ma ya tura mutane muku nan ai ta kashewa ma ka ji ana ta fama shugaban kasa bai magana ba to amma kungiyoyin rajin shugabanci na gari a lardin na arewa na ganin gwamnonin ne da sauran shugabannin gwamnati a Najeriya ba sa sauraro tare da aiki da shawarorin da ake ba su akwai abubuwa da yawa mun zazzauna ma a wasu lokuta kuma yanzu ma muna buƙatar zama yanayi ne irin wannan wani sa'in wayan kake nunawa eh, ga abubuwan da ya kamata su yi ba ko da suke shawara karo ba a nan garin ma an zo an neme ma an tsarin wato security summit wanda ministoci na jihar kano suka gudanar guda biyu da shi mai girma na nono da magashi sun wannan taro na tsaro wanda ake tattauna ko a wannan taro ba a bar jama'a ma sun amayar da abubuwansu ba domin kusan su suka yi bayanin su ba su na so a ce sun bari jama'a sun faɗi batutuwan sun faɗi me yake damun su da shine ne hanyar kaɗai da za ta warware irin wannan matsaloli idan ba za a yi jama'a ba jama'a za su nemi wata kafar da ya sun ga bayyana ra'ayinsu. Comrade Abdulrazak alkali kenan jigo a gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke rajin shugabanci na gari a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria